أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى قوم يوم الاثنين 23 ga watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1441 kuma yau 15 ga watan 6 miladiyya 2020 a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke karatu a cikin littafin ikhtiyarul aula fi sharhi hadisi ikhtisam al-mala'i al-a'la na babban malami al-imam al-hafiz الإمام الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن ابن أحمد بن رجب الحنبلي رحمة الله عليه والنزيز ومجلس منشد إن شاء الله تعالى wannan littafin kamar yadda aka sha nana ta mana littafi ne da al'imam ibn rajab alhambali rahmatullahi alai ya rubuta shi domin sharhin hadisi mai mahimmanci hadisin da mala'iku suke tattaunawa a kan ababen da ɗan adam idan ya aikata su za su zama masa sanadiyar goge masa zunubansa da waɗanda sanadiyar samun ɗaukakar saci a wajen Allah da waɗanda suka kasance su kuma addu'o'i ne masu tsada waɗanda Allah maɗaukakin sarki idan aka roƙe shi da su yana amsawa muna batu akan fasali na farko ɓangare na farko na hadisin shine ismu al-kaffarat wato ɓangaren ababen da idan bawa ya aikata su za su zama sanadiyyar goge masa da shafe masa zunubansa kuma a ciki ana bayani akan isbagu wudu'i alal karihat wato cika alwala a lokutan da rai bai so kamar lokacin sanyi da makamantan shi to muna cin bayani akan haka al-imam ibn rajab ya kawo hadisi na sayyiduna amr ibn abata as-sulami radiyallahu ta'ala anhu wanda ke batu akan mahimmancin alwala da kuma irin tasirin da alwala take wajen goge ma bawa zunubansa gaba-gaba sai muka ce wannan hadisin wani yanki ne cikin hadisi mai tsawo akwai buƙatar a ɗauko hadisin gabaki ɗayansa domin a karanta a karanta shi saboda fa'idoji na ilimi da suke su Allah ya taimake mu wannan hadisi na sayyiduna na ibn abatat as al’imamu ahmad ya fitar da shi a cin musnadinsa haka al’imamu muslim a cin sahihinsa haka al’imamu abu dawud a cin sunan ɗinsa haka al’imamu nisa’i ya fitar da shi a cin almujitaba wato a sunan tsoronata sannan al’imamu ibn maja shima ya fitar da shi a cin sunan ɗinsa wannan hadisi an samo shi daga abu umamatan lahidi sahabin annabi sallallahu alaihi sallama kuma yake ruwaya daga sahabi sau da hadisin ya fada karkashin abin da ake ce masa riwayatul aqaba abu umama al-bahili sudayy ibn adlan al-bahili sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ne sannan shi ma amru ibn abasata sulani sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam to abu umama yake riwaya daga amru ibn abasata sulani hadisin yana da tsawo za mu bi shi gaba gaba insha Allah ta'ala abu umamata al-bahili radiyallahu anhu yake cewa ya amru bin abata yace ya kai amru dan abata ana zaune ana tattaunawa ko kuma ana wani majalisi na ilimi to shine abu umamata al-bahili radiyallahu anhu ya ji na abata ta sulami yana yin wani batu to shi ne yake so ya tantance wannan batu da na abata ta sulami yake yi shi na abata nan sai aka ce sahibul akli akli sadakat shi eh, na abata ya kasance yana cikin waɗanda suke kula da sadaka yana kula da sadaka Zaka da ake kawo wato yana cikin masu kula da su masu kula da ita shine sahibul aqli din sai ce aqli sadaqa al aqlu shine abin da ake dora wani abu da shi ko a kulle ko a hana wani abu ya samu wani abu shine asali ake ce mishi al aqlu ai shi yasa ya ake ce mai igiya al aql al aqlu igiya saboda ana daura abubuwa da ita to shi ne sai yake cewa shi wannan Amurbin abata ɗin rajulun jin bane sulai kake ba mu dai bayaninsa in baka gane waye Amurbin salam amurgun abata ba mutum ne shi daga cin kabilar banu sulai wanda manzalla sama ya yabi ƙabilar annabi sama ya ce sulaimun salama Allah wa ghifarun ghafara Allah laha wa usayyu afatillah wa rasulahu banu sulaim sunansu ya dace da abin da Allah ya musu salama Allah Allah maɗaukacin sarki ya kubutar da su sun musulunta ba za su shiga wuta ba sannan wa gifarun gafar Allah laha kabilar su Abu Zarin al-Gifari Jundub ibn Junada radiyallahu anhu banu gifar su ma sai man san ya kalli sunansu sai ya fitar da fassara sai ke cewa gafar Allah laha Allah maɗaukacin sarki ya gafarta musu domin su ma sun musulunta sannan na ƙarshe sai ce wa usayyu laha wa rasulahu amma ƙabilar da ake ce mata usayya ko Usai to su kam sun kafarta ba su ba Allah ba ba su bi manzansa ba saboda sun saba ma Allah da ma'aikinsa to shi amru ibn abasata yana cin banu sulaim shi yasa ake nisbarsa sai a ce masa as-sulami as-sulami saboda an aka ce za a ce as-sulaimi akwai nauyi eh, nisba duk abin da ya zama zai yi nauyi a cikinta a ƙa'ida ta na hau, to an ba da dama za a iya wurgi da shi to shi ne sai ki cewa bi ayi shay'in taddayya annaka rubu'ul islam kai amru na abata sulami na ji kana wata magana ta yada a gari dan me kake cewa kai ne na hudun shiga musulunci ta yaya ka zama kai ne na hudu a musulunci qalat yace inni kuntu fil jahiliyyati ara an-nas ala dalalati yace to ba mu labari ni tun a jahiliyya na gane mutane akan bata suke cewa bautar da suke ta gumaka ba ba bauta bace ta gaske kuma bai kamata a ci gaba da rayuwa a irin wannan tsarin na bautar gumaka ba a ce ka sassa abu ko ka tsira shi sannan kuma daga baya ka zo kana neman bukata a wajensa in ka shiga damuwa wannan duk mutum mai hankali ba zai iya ba zai bauta mushi hmm? shi ne can eh, ɗaya daga cikin eh, sahabbai kafin ya musulunta yana da gunkinsa to shi yana zaune a baya-bayan gari ne haka to akwai dila-dila dila-dila da yawa su tahowa daga bayan daga daji sai su zo inda ya aje gunkinsa sai su hau kan gunkin sai su mishi bawali kullum ya zo sai ya wanke gunkin shi shi ne wata rana ce hanya wannan abu akwai hankali a ciki ya ce a ilahun tabulu fulubanu bi rasihi, kada khaba man balat alaihi ta'alibu yanzu abun bauta ne wanda ya cancanta a bauta mushi tabulu su'lubanu bi ra'sihi ya rika bari dila dila su rika hawa kansa suna masa bawali ba zai iya kare ma kanshi ba sai ce cai laqad khaba man balat alayhi sa'alib hakika duk wanda ya bari dila ya haushi ya mushi kai ya tabe to kaga gunkin shi ya tabe kenan to shi ne yake cewa tun a jahiliya aran nasa ala balala ni ina ganin mutane suna cikin ɓata. akwai mutanen da ake ci musu alhanifiyu tun kafin aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama taraku ibadatul awsan ba su bauta ma gunki daga ciki akwai akwai akwai akwai zaidu bin amr ibn nufay baban sa'id ibn zaid ibn amr ibn nufail ɗaya daga cikin al'ashar al-mubashshiruna bil janna nan kabila ta sayyidina umar To babansa shi ma tun kafin zuwan musulunci zai bauta ma gunki sannan ga gobe na kusubun sa'idat al-iyadi wannan mashhurin hudu ba, na larabawa shi ma maganganunsa cike suke da tauhidi tun kafin aiko annabi sallallahu alaihi sama shi ma baya bai yadda da bauta gunki ba kuma ya yadda da al mutuwa sannan ya yadda da al sannan ya yadda da al cewa akwai tashi sannan kuma akwai eh, hisabi sannan kuma akwai sakamako iya yi da su to shi ma amrubun abasa yana ciki shi ne yake cewa kun ni kun jahiliya ta aran nasu ala balala ni tun a jahiliya nake ganin mutane akan bata suke wala aral awsana Shaita ba na ganin gumaka wani abu ne da suka cancanta abauta wasu ababe ne da suka cancanta abauta musu ba bakin komai suke ba idan aka ce al'ausan jami'i na wasan alwasan da abin da aka bauta ma ba Allah ba sunansa wasan amma in sassaƙa shi aka yi to sai zama fana, shine bambancin su ثم سمعت akbara رجل يخبر أخبار مكة a أحاديثا daga nan kawai sai na ji labarin ai wani mutum ya bayyana yana ba da labarin makka sannan kuma yana ba da wasu labarukan da ba kowa zai iya ba da labarinsu ba yana ba da labarin abubuwan da ake cin su gaibiya ababen da suke a da waɗanda za a yi su nan gaba da kuma waɗanda aka riga aka yi su a baya wanda ba wanda yake nan lokacin da aka yi su a lokacin da yake ba da labarin farakib hatta ya ce to ai ba zan zauna ba laysa al-khabaru kal mu'ayana jini ya kori ji sau da haka ya tashi ya ce bai ga zama ba sau da ya hawo abin hawansa hatta qadimtu makkata yace har na iso garin makka fa idza ana bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mustahsin sai na zo na tarar da mazar sama yana ɓoye a lokacin matakin farko kenan na da'awa ba a bayyana musulunci a wannan lokacin annabi sun sama ɓoyewa yake da tsirarin sahabbansa waɗanda suka yi imani da shi saboda neman su ake kamar yadda yaran ƙauye suke neman ƙadangaru, domin su kashe su wa iza qaumuhu alaihi zura'u na samu mutanensa a lokacin suna masa ƙarfin hali a ce mutum Allah ne ya aiko shi annabin Allah ne manzon Allah amma a rika mashi karfin hali a kai matakin da za a ce wai bari a hana shi kakabus har sai ke boye kaga shi ne zuwa a jam'in jari'ul fatalaqaftu lahu sau da aka sai na bi sannu sannu ina boyewa ba na son wani ya gani lafazin allutuf shine kayi abu da natsuwa ko ka yi abu a ɓoye shi yasa ita da kalma allukuf da lamun da fa'un da fa'un dukkaninsu suna fa'idantar da wani abu da ke nuna ko dai a yi abu a ɓoye ko kuma ya zama an yi wannan abin a sannu-sannu to shi ne ce fatalattaftu lahu sai na bi sannu-sannu domin in je ba wanda ya gani shi ne san ashabul kafi ke cewa wal ya talattaf wala yushi'un na bikum ahada ku bi ku yi tafiya sannu-sannu a ɓoye ku yi laɗe kada wani ya san ku ku ji yadda wani tafiya ku ku sa wani ya san kun zo to shine shi ma sai ce fatalattaftu lahu na bi manzo Allah sama sannu sannu ne kalaɗe hannu kawo inda yake fa dakhaltu alaihi fa qult sai na zo wajen manzo Allah sama sai na ce masa ma an huna yastakhbiru amma hiya rasulillah bai ce man anta ba sai ce ma anta me kai ba yana tambayar manzo Allah sama akan shakhsiyar manzo Allah sama ne yana tambaye shi kan makamin sa ne mansibinsa ma kai ne ne ba kai wane ne ba kai ne ne saboda haka faƙuntu ma'an sai na ce kai ne ne ƙwala ana nabiyullahi sai ce ni annabin Allah ne fa qultu wa ma nabiyullah sai ce menene annabin Allah menene annabin Allah qala rasulullah sai ya ce ni manzon Allah in baka san me nabiyullah ba ni Allah wannan lafazin riwaya al-Imam Ahmad kenan amma a riwaya al-Imam Muslim sai ya ce arsalani Allah Allah ne ya aiko ni can ya ce ya fassara nabiyullahi da rasulullah nan kuma sai ce asalami Allahu Allah ne aiko ni qultu sai na ce Allahu arsalaka na gama ka da Allah Allah ne aiko da gaske qala na'am manzo Allah sai ce eh kultu fa ayyu shay'in fa bi fa fa ayyu shay'in arsalak yace to da me ya aiko ka qala bi an yuwahhada Allahu ولا يشرك به شيء وكسر الأوثان يشي ألا يا أيكوني لي بأن وحد الله شي واحد أي تألا شي كلي ولا يشرك به شيء فمن أنا أحد أشد قوة أتكن بوتا وكسر الأوثان فمنكم يا أيكون لشي وأقبل لقماك وصلة الرحم sannan kuma ya aiko da sada zumunci abubuwa guda hudu manya-manya a kaɗe ta Allah bayan an kaɗe ta Allah maɗaukacin sarki a haɗa shi da kowa a cikin bauta su ne kishiyoyi guda biyu a ni'budullaha wa a bauta ma Allah madaukakin sarki a nisanci bauta ma duk wani wanda ba shi ba sannan na uku shi ne wa kasila awsan sannan a ɓaɓɓalla gumaka domin su gumaka idan ana kallon su to sharri suke jawo ma mutane sannan wasilatin rahim sannan da ta da zumunci wato a ba Allah maɗaukacin sarki haƙƙinsa sannan kuma a ba bayansa haƙƙinsa shi ne ma'anar wannan ibara a ba Allah haƙƙinsa sannan kuma a ba bayansa haƙƙinsa domin a tauhidin Allah da barin shirka da ruguza gumaka da ƙarƙarya su haƙƙin Allah ke tabbata sannan haƙƙin bayin Allah shi kuma yana tabbata ne akan silatul rahim sada zumunta dukkan wanda ya cancanta ka sada masa to ka sada shi amma nan an faɗi ar-rahim saboda zumunci shine fi kowanne muhimmanci a cikin waɗanda za a sadar mawa da yawan malamai suka ce kai magana kan silatul arham to hadda bihul walidaini ya shiga ciki sai dai idan an bambanta an ambaci kowanne wa bilwalidaini ihsana ta ce wa zil qurba to anan an bambanta tsakanin dukkan walidai sannan kuma zawul qurba su ma an ba su anan su suke da matsayin silatul arha a sada zumuntarsu amma inda aka faɗi silatul rahim aka yi shiru to walidai walidaini ya shiga ciki biyayya ga iyaye shine na farko فقلت له من معك على هذا sai na ce to kan wannan addinin da kake kai yanzu aikin da kake kace Allah ya aiko ka yanzu suwa yake tare da kai suwa ta kare ka qala hurrun wa abdu yace a yanzu akwai da akwai bawa akwai da akwai bawa huwa abdun wa hur taqdimi da ta'khir ko bawa da ko kuma da bawa وإذا معه أبو بكر ابن أبي قحافة وبلال مولى أبي بكر رضي الله عنهما kawai sai na ga abubakar ibn abi kuhafa sannan kuma ga maulansa bararren bawansa bilal radiyallahu anhu ladanin manzo Allah sallama kaga in an hada da manzo Allah sama su uku kenan domin ya tambaye shi ya ce wa man waye yanzu yake tare da kai akan wannan sai ya ce abdun wa hurrun ko hurrun wa abdun sai ya ce waɗanda na gani kuma a lokacin ga al'abdun nan shi ne bilal ga alhurrun nan shi ne abubakar to malamai sun tattauna a kan wannan domin a lokacin akwai sai na ayi rabi Allah anhu ya musulunta akwai matar manzan sama na na khadija wanda in mutum ya bi riwayoyi ɗaya bayan ɗaya to yana iya buga kirji ya ce hiya awwalu man aslam على الإطلاق أو هي أول من أسلم على الإطلاق ita ce farkon wacce ta fara musulunta ta a duniya bayan annabi domin ita tun kafin annabta ta tabbata sosai ta gane cewa manzo Allah sama inna bihi la sha'na tare da manzo sama akwai wani lamari na musamman kuma ta kwantar masa da hankali ta ɗauke shi kuma domin ƙara kwantar masa da hankali ta kai shi wajen ɗan ɗan uwanta kamar yayanta ya je waraka yi masa bayani kuma waraka ya ji daga manzala su salama kuma ya kwantar ma da manzala sama hankali kuma ya faɗa wa manzala sama cewa ka zama mai juriya domin abin da ka zo da shi babba ne kuma abin da zai sami ka ba yi da yaƙi har ma ya ci buri ina ma dai a ce lokacin da za a aiko manzon sama da a wasta ta bayyana mutanensa su yaƙe shi su faɗa da shi yana da ƙarfi shi ma sai ya taimake shi ya laitani fiha jaz'an shi na ma a lokacin ina matsayin matashi maji ƙarfi fa ansura ka hina yukhrijuka qaumuka min baladi ni zan taimake ka na ɗau alƙawari in dai ina da ƙarfi a wannan lokacin ina ma ina da ƙarfi shi na taimake ka a lokacin da mutanen ka za su fitar da kai mazan sama ya ce awa muku ijiyahum ya ce yanzu ha da ni ma za a yi ya ce ba wani mutum da ya zo da abin da ka zo da kwatankwacin abin da ka zo da shi face illa adahu qaumuhu aw illa azahu qaumu face sai mutanen sa sun yi gaba da shi kuma sun cutar da shi to kun ga wannan kenan so haka sannan a lokacin akwai sa'ad sa'ad ibn abi waqqas wanda sa'adu shi ma ya faɗi cewa na tsinci kaina wa ana sulusul islam cewa ni ne na uku a musulunci to malamai sun tattauna akan fassara wannan wasu suka ce kalli ƙarina ta hali a lokacin waɗanda ya gani da idansa mutum biyu abubakar da umar abubakar da bilal sauran ba su wurin to tun da ba su wurin kenan ba yi manzo Allah sama tun ya ce wa man ma'aka ala hada yanzu nan ma'iya ce datiya ma'iyya kuma makaniya ba yana nufin ma'iya ce haliya ba cewa yanzu dinnan waɗanda nake tare da su a nan da nake zaune to da abubakar da bilal ne hurun wa abdu amma ba ba ba ba ba ba ce haliya ba yana nufin wa ma'i ala hadihi ai halin islam hurrun wa abdun ba domin a lokacin ba su kaɗai ba ne ƙauri radi. wannan ɗaya daga cikin fasarori da malamai suka yi kenan wasu kuma suka ce a'a manzo Allah sama lam yakun aliyan bi tigari bi ambaci sayyidina ali ba saboda a lokacin yaro ne shi sannan walam yadkur Khadija li annaha unsa bi ambaci ana khadija ba saboda mace da wasu fassarorin da malamai suka amma fassarar farko ta fi cewa a ɗauki ma'iyyan nan cewa ma'iyya ce makaniya ba ma'iyya ba ce haliyya cewa yanzun nan da muke tare da kai wannan magana waɗanda ka gani da idanka ga su tare da ni to abubakar ne da umar abubakar ne da bilal afwan hurrun wa abdu abubakarin hurrun wa bilalun abdu wannan fassara tana da kyau sosai sannan sai ya ci gaba da cewa kuntu inni muttabi'uka sai ce tuni ma zan bi ka قال إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا سيشي أي نزب ذاك إيهاك بقى walakin irji ila ahlika sai dai ka koma garinku fa idza sami'ta bi qad zahamtu fal haqbi ka koma garinku kai zaman idan ka ji labarin cewa Allah ya dauka lamari na shine zahartu Allah ya ɗaukaka al'amarina, to ka qala faraja'tu ila ahli wa qad aslamtu na koma wajen garinmu alhali na karɓi musulunci a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da manzalla sama yace in la tastati'u dhalika yawmaka hadha ba yana nufin la tastati'u al-islam bane a la tastati'u al-muqtama'i ba za ka iya zama tare da ni ba wala tastati'u izhara islamika al-ana sannan ba za ka iya bayyana musuluncin ka domin duk wanda ya bayyana musuluncin shi yanzu wahala halaze sha abu zar radiyallahu anhu bayan sa zo. da abu zar ya zo ya musulunta maza su kai masa wasiya cewa ya koma garin su ya zauna abu zar ya ce ba zai ba ba musuluncin gaskiya ba ne sai daidai tsakiyar kafirai a ka'aba ana zaune ana shan giya ana aikata masha ana firace-firace ana abubuwan da dama ya kwala murya ya buɗe murya shi ce ya ma ma'ashara quraish ashhadu ashhadu anni qad shahidtu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yace ya ma'ashara quraish أشهدكم أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله yace ya ku taron ƙurayshawa shugabannin jigajigan shugabannin ku shaida ni na bauta na na na na shaida babu bauta daga siyasi Allah kuma annabi Muhammadu manzon Allah aka ce komo ala za ka sadi'i ya ce ku tashi ku bi da wancan mutumin da ya canza addinin shi aka yi ta dukansa ƙarshe Allah ya koro Abbas ibn Abdul Muttalib a lokacin shi ma bai musulunta ba ya duba ya ce waye wannan aka ce rajulun min bani rifar ya ce a taqtuluna rajulan min bani rifar wa antum ta'lamunahu za ku kashe mutum daga cikin banu gifar kun san su fa wallahi ta garin su kuke wucewa ku tafi biladu shani ya ce idan ya mutu to ba wanda zai sake bin wannan yaron kun san su ba su da yadiya ko mutane ne masu ƙarfi ko mutane ne masu zafin nama to daga nan ne aka daina dukan abuzar aka ɗauke shi bayan an masa jina-jina al'abbas ya ɗauke shi ya kai shi gidansa ya masa jinya abuzar ya sake dawowa bayan gawar ya sake nanata su masu aiwa in utta mu'udina ko wa in utta ujina to to kaga bambancin su kenan to amma sha'am ibn abata radiyallahu anhu sai ya bi shawaran manzon Allah sallallahu alaihi da sai ya ce alhali na musulunta A kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muhajiran ila almadinati daga nan manzon Allah sama ya fita Allah ya masa umarni cewa ya hijira koma Madina فجعلت أتخبر الأخبار حتى جاء رقبة من يثرب يتشيت كوما برمو كل الله باير كننا ناكشي ناكس كننا ina jin labarin me ke faruwa game da yanayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har na ji labarin cewa manzon Allah sallama ya koma Madina ran da kawai ina zaune hatta a rakbatun min Yathriba har aka samu wasu mahaya matafiya suka zo daga garin Madina sunan Madina na da kenan Yathribu wanda manzon sama ya canza mata ya mai da shi sunanta Al-Madinatu ko kuma tsayiba ko Taba فقلت ما هذا البكي a taku. mutanen madina ne suka zo garin su shi amurbu abata ce ya labarin wannan mutumin makan da ya zo wajen ku qalu ƙaunuhu qaumuhu Ya ce ai mutanansa sun yi suka ce masa ai mutanansa sun yi nufin su kashe shi ne fadam lam yastati'u zalika amma ba su iya kashe shi ba wahila hila bainahum wa da. Allah ya sha makanta tsakanin shi da su ya bashi kariya suka ji shi har garu kawai amma basu su iya kashe shi ba Allah maɗaukakin sarki ya fitar da shi wiqayatul lahi khayrun min mudha'afatin min mina duhui wa min 'alim wa min utal wa tarakna nasa sira'an kuma mun baro mutane can a gaidin madina yanzu sira'an suna gaggawa suje wajen su musulunta wa aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja kala amurubunan abata ta yi ce tun da na ji wannan labarin sarki turahilati sai na hau abin hawa na hatta kadimtu alaihi madinata a da na iso garin madina fada khaltu alaihi fa ya rasulan mahi a ta'arifu na shiga wajen mazan sama da ce ya allah ka gane ni al-ma'arifa shine ka gane mutum bayan kasan shi waje a ikwatu yusuf fada alaihi fa ƙarafa hu min ba'adi an alima وهم له منكرون عرفوه ونسوه يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها علموا نعمة الله فيدعون عدم ذكرها هذا وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفوا يقول النبي يوسف سقى زوء سنة شجاع النبي يوسف يقاني وهم له منكر أما سوى سقاني الشباب صدق على المعرفة ka san wani abu sai abin da ka ku a gaba da iliminka da gaba kuma sai ka gane shi Shi ne alma'arifa, shi yasa ba a siffanta Allah da sunan alma'arifa. Wa <laughs> Allah madaukakin sarki ilimin sa ilimi ne wanda yake azali ahata bi kulli shay'in ilma shi yasa daga cikin sufofin Allah babu arif babu arif ba a siffanta Allah da alma'arifa sai dai al-ilm so da shi allamul ghuyubi ne alimun bi suduri ne sannan kuma alimun ne alimul ghaibi wa shahadati ne duk wannan sufofin Allah ne amma arifi ma'rifa duk wani abu da za a yi ishtiqaqin sa daga arafa to ba a danganta shi zuwa ga Allah madaukakin sarki so da yake a ta'rifu ne bai ce a ta'lamu ne ba wa ka san da ba ka gane ni eh fa ka'annahu yaqulu atumayyizuni ka gane ni ya ma'aikin Allah qala na'am manzo sun ce alasta anta alladhi ataitani bi makkah manzo sun ce ba kai bane ka zo min a makka a garin makka wanda ke nuna manzo sama Allah madaukakin sarki khassahu bi zakiratin fazza Allah ya kiɓe manzo sama da wata irin kwakwalwa ta musamman shekaru fa ne wannan fa farko-farkon musulunci ne na ya zo wajen manzo sama a makka sannan nan ƙarshe-ƙarshen rayuwar manzon sama ya zo a madina ƙarshe-ƙarshen rayuwar manzon su ya zo a madina sai ba kai bane ka zo na a makka qultu bala sai na ce ni ne ya ma'aikin Allah fa qultu ya rasulullahi ayyimni mimma 'allamaka Allah sai ya ma'aikin Allah sanar da ni cikin abin da Allah ya sanar da kai كوبا كما بنسنشب شيسا العلم ضده الجهل المعرفة إتكما ضدها الإنكار هو النكرة أنت شي عرفة تتيشي عرفة شيني نكير هو أنكار أما أنت شي علمة تتيشي يسا جهيلتي sau da aka yi ce ka sanar da ni cikin abin da Allah madaukakin sarki ya sanar da kai wa ajhalu ni kuma ban san shi ba qala idza sallaita subha to daga nan sai fara masa magana kan sallah sai ce idan za ka sallaci sallah ta asuba idza sallaita subha in kai sallar asubahi kai sallah ka gama sallar asuba thumma aqsir an as-salah to daga nan ka sake wata sallah hatta tatlu ash-shamsu hatta tartafi'a riwayar al Ahmad kenan daga nan ka sake yin wata sallah haske rana ta fito bayan ranar ta fito kuma wata tafiya ta fito da wannan ne malaman fiqh suke cewa hunalika farqun baina tulu'i shamsi wa irtifaiha akwai bambanci tsakanin kullowar rana da kuma daukar ta a sama fa innaha tatlu'u hina tatlu'u baina qalbi shaytan domin rana lokacin da take fitowa to tana fitowa ne a tsakankanin kahonni guda biyu na shaitan Wafi riwaya a wata a riwayar muslim kenan fa idza tala'at fala salli, hatta tafiya. idan rana ta fito to har sallah daga fitowarta a bari hatta tartafi'a hatta ta dago hatta ta fito sai ta bayyana wannan irtifa'in da yawan malamai suna ce masa shine shuru ashruk kenan daga wannan lokacin ne ya halatta mutum ya salla walha daga wannan lokacin ya halatta ya salla idi a mazhabin malikiya daga wannan lokacin ya halatta mutum ya rama raka'atul fajr amma wasu mazhabobin su kuma suna ganin raka'atul fajr bata shiga cikin wannan hanin ba idan mutum bai samu damar yin ta ba to ya tabbata a cikin sunan manzo Allah sama ya ga wani mutum bayan an gama sallar asubahi ya tashi ya sallah manzo sun ya tambaye shi yace me ya faru kake wata sallah a yanzu a salatun ba'da al-fajr sallah wata sallah ce kake yi bayan al-fajr sai yace fatat ni rak'at al-fajr yace ya ma'aikin Allah ai ban samu daman yin rak'at al-fajr bane shi yasa sai suka kubuce mini yanzu shi yasa nake yi sai manzo Allah sama bai musa masa ba takarrara jawazu zalik sai haka ya tabbata ta hanyar sunna ta tsiririya cewa ya halasta idan mutum bai samu damar ka fajiri ba shi mubasharatan bayan an gama sallar asubahi yana da ikon da zai yi wannan bai shiga cikin wancan halin da manzo Allah ta sama ba abin da aka hana shi ne a kirkiro ta sallar da ba ta da dalili mutum ya ce zai wata nafilar da ba ta da dalili alhali kuma an gama sallar asubahi ta tartafi a shamsu ba'da da har sai rana ta yi sama bayan ta riga ta bayyana daga ƙasa Wahina hina idin yasjudu lahal kuffaru illatun nahi shine adamu a tashabbuhi bil kuffar an hani ne dalilin hanin shine kai kama da mushrikai domin masu bautar rana a daidai wannan lokacin suke yi faɗi su mata sujada fa idar da rumhi aw rumhain fa salli amma idan rana ta yi sama gwaggwadon tsawon mashi ɗaya ko kuma goran mashi guda biyu to fa inna salata mashhudatun mahduratu to wannan sallar da za a yi a lokacin lallai mala'iku suna halarta ta da su ake yi kuma suna shaida wanda ya sallar a wajen hatta ya taƙillar rumhu bi zilli daga nan kuma ka daina sallar a lokacin da rana ta take ɗin jab da zawali to ka sake yin sallah حتى يستقل الرمح بالذل ثم أقصر عن الصلاة فإنها حينئذ تفجر جهنم حديدي وانا اللوقة رانا كباسي رانا تتأيا تك دماشي أيا تتكي سلا أو أن اللوقة وانا شيني لوقة شيني ديو لحني نسلا شيني يبدأ زوال الرانا كافن أزهر تي رانا تتاكي shi ma an hana shi kuma illar hanawar hina tusjaru hannu. a lokacin ake cika wutar jahannama take zafi fil hamimi thumma fil nari yusjaru sannan sannan sannan a wannan lokacin ne rana take cika kai wutar jahannama take cika take tsananta zafinta abinda ake tumshi a tajiru السدر شين ko هو الامتلاع أبي يتقع sannan kuma ya batsi to shine shine shine at-tajru wannan wannan kalmar ta sinun da jimun da ra'u abin da take fa'idin ta ruwa ke shi yasa ta Allah yake cewa wal bahri al-masjud ay wal bahri al-mayyit Allah yana rantsuwa da tekun nan da ya cika da ruwa ya ba su. sannan a wani waje ya ce wa idal biharu sujjirat sujjirat ay muli'at tekuna sun cika sun ba su. to daidai wannan lokacin an hana ai sallah a wannan lokacin dab da lokacin sallar asuba abin nan azhar to bayan ka yi wannan sallar hatta tu salli al'asar to daga nan kuma an baka iko kai sallar la'asar da wannan malamai suke cewa akwai tadakhul akwai shigewa tsakanin lokacin sallar azhar da lokacin sallar la'asar shi sa a ciki hance ana neman lokacin sallar la'asar ne tun a lokacin sallar azhar shi sa idan rana ta yi zawali wato ta bar tsakiya ta koma ɓangaren yamma daga wannan lokacin ake gane lokacin sallar azhar ya shiga sannan kuma a wannan lokacin za a auna abin da ake ce mishi zillu jawal wato inuwa mutum a lokacin da rana ta karkata bangaren yamma sai mutum ya ajiye idan yana neman lokacin sallar la'asar sai ya ɗauko waccan inuwar tashi da ya ajiye ta a suto ɗin shi sai ya ɗauko ta sai ya auna tsawonsa sai ya haɗa da waccan inuwar in ya samu sun yi daidai da tsawon shi wancan tsawon na tsawon tsawon tsawon wancan zawalin da kuma tsawon shi ne yanzu sun yi daidai to daga nan lokacin sallar la'asar ya shiga misali a lokacin da ya auna a lokacin azahar sai ga inuwar shi bata wuce ni ta wuce ta wuce kamar misali a ce mita ta inci inci inci kamar misali a ce inci ashirin to sai ya aji yanzu shi kuma dama tsawon shi halittarsa da Allah ya halitta shi to inci sittin ne shi to sai ya ɗauko wancan inci ashirin ɗin ya hada da wannan inci sittin ɗin zai sami inci tamanin to lokacin sallar la'asar ya shiga ke shi yasa da ake cewa lokacin sallar la'asar na shiga cewa kowane abu ya zama tsawonsa a mazhabin jumhur mazhabin kuma hanafiya su kuma su ce mislaihi to ana nufin sai an hada da zillu zawali ne shi yasa za ka ga wani lokacin sai wani kawai sai je ya auna ya ce maka lokacin sallar la'asar ya shiga ila karfe uku da wani abu a wani yanayin sai ya kwana kiran sallah a ya manta da cewa malaman fiqh sun yi ittifaki akan cewa sai an dauko zillu zawal an hada da wannan inuwa ka ta yanzu to in ka hada su a wannan lokacin ne lokacin sallar la'asar ya shiga wallahu a'lam فإذا صليت العصر فأقسم عن الصلاة حتى تغرب الشمس idan kuma ka ya ci sallar la'asar ma'aiki sallah ne ya ce ma'amuru na abata ta sulami rabi allahu anhu to ka daina wata sallah ka sake yin wata sallah hatta ta gruba shamsu a ta faɗi fa inna ha ta gruba hina ta gruba bai na karnai shaitan bai na karnai shaitan domin a lokacin da ranar take faɗuwa, to tana faɗuwa ne a daidai lokacin da a tsakanin ƙahonni guda biyu na ne. wahina idin ya sujudu lahal kuffaru a lokacin kafare suke komawa sun mata sujada ta ban kwana wancan sun mata tabarka da fitowa yanzu kuma sun mata ta ban kwana sai aka hana kenan a hadisin manzala sama ya hana amruguna abasa ta sulami ya salla a lokuta guda uku bayan ya sallar asubahi hatta ta tsulu a shamsu wa tartafi'a haske rana ta fito kuma sai sama daga wannan lokacin ya halatta a yi sallah a yi ta fili lokacin sallar walha daga nan kuma sai hani na biyu shine hina tastaqillu hina tastaqillu zillu shamsi a lokacin da inuwa ta rana za ta tsaya tak qabla zawal ko qabila zawal gab da lokacin da rana za ta karkata bangaren yamma shine lokaci na biyu lokaci na uku ta tagrubu shamsu ba'da al-asr daga bayan sallar la'asar har zuwa lokacin da rana za ta faɗi ba a sallah a waɗannan lokuta an hana to kun ga yanzu ya masa batu akan sallah ya tambaye shi akan sallah qultu sai na ce ya nabiyyi Allah akhbirni 'anil wudu'i to daga nan ne muka dawo cikin riwaya da ta zo a cikin littafi ga kanan masu dubawa za su iya ganin hadisin da shi al'imam ibn rajab rahmatullahi alaihi ya ambaci ita falalar alwala nan ne yake cewa ma minkum min rajulin yuqarribu wudu'a babu wani daga cikin ku da zai kusanto da abin alwalarsa fayatamadmadu sai ya kurkura bakinsa wa yastanshiqu fayantasibu ya shaƙa ruwa kuma ya face, illa kharajat khataya wajhihi wa fihi wa khayashi ne face zunuban da ya ɗauka da fuskarsa fuskarsa ta kalla idonsa ya kalla kai hadda abin da ya shafi hancinsa khayashim jam'i na khaishu to babu wani abu da zai yi na sabo wani abu ne na sabo face sai ya fita daga fuskarsa da kuma karhancinsa summa idza ghasala wajhahu sannan idan ya wanke fuskarsa kama amarahu Allah kamar yadda Allah madaukakin sarki ya umarce shi illa kharajat khataya wajhihi face zanubai na fuskarsa sun bayyana sun wancan koko ba wanke fuska ba na farko kukura baki da kuma shaƙa ruwa sai kuma wanke fuska idan mutum ya wanke fuskar sa to shi ma haka kharajat khataya wajhihi min atraf lihiyatihi ma albani to haƙiƙa zunuban sa da yi da fuskar sa za su fita ta gefen gemun sa guda biyu gefen gemun sa guda biyu ya madahawi ثم يغسل يديه الى المرفقين sannan ya wanke hannuwansa guda biyu har zuwa gwiwar hannunsa illa kharajat khataya ilayhi min anamilihi ma alma'i face zunubansa na hannunsa sun fita daga yatsunsa tare da ruwa thumma yamsahu ra'sahu sannan ya shafi kansa illa kharajat khataya ra'sihi min atrafi sha'rihi ma'alma idan ya shafi kansa kuma zunuban da ya yi da kansa za su fita daga gashin kansa tare da ruwa ثم يغسل قدميه الى الكعبين ثم يوينك حتى تفافو ان سكدابيو يشدد إ ذ ا نو انساو إ ل ا خرجت خطايا رجليه من أ ن ا م ل ه مع الماء فاشي زنبن بيي تفافو ان تسي سمبت حتى سمنيات تفافو ان سكدابيو ف هو قام فصلى إ يميك اي فحمد الله ت ك ن صلى ai a cikin akwai alhamdulillah rabbil alamin karatun fatiha sannan kuma akwai cewa Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamd wa asna alaihi kuma ya yaba Allah madaukakin sarki wa majjadahu ya girmama Allah madaukakin sarki billazi huwa ahluhu abinda Allah madaukakin sarki ya cancanta a girmama shi da shi wa farraga qalbahu lillah sannan kuma ya kore duk wani abu a cikin zuciyarsa in ba Allah ba illan sarafa min khati'atihi ka hay'atihi yawma waladatu ummuhu face sai ya fita daga zunubinsa kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi kun ga wannan hadisin yana ne daga cikin hadisai manya-manya wanda suka yi bayani akan falalar alwala shi yasa al-imam ibn rajab alhambali ya ambace shi ana to bayan ya faɗi wannan hadisin qala abu umama sai abu umamatul bahili sai ya ce ya amru abasata ya kai amru dan abasa unzur ta taqul ka tsaya fa ka tantance abin da fa kake faɗi fa sahabbai idan suka ji abu falalasta ta yi yawa kace ce kuma manzo Allah sama ya faɗi to sukan jinjina wannan abin kuma su ƙara bincikan wanda ya faɗa ko da a su yake ba nan abu mamatal bahili su da yubnu ajlan yana tuhumar amru abata ta sulami cewa ya yi ma manzan Allah zai iya ma manzan sama karya bai ta faru da da sayyiduna mu'az ibn jabal da umar haka sauran sahabbai أسميت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كي كجوانا لك منزال سمجا كلنك يؤطى hada ar-rajulu kullahu yanzu mutum za a bashi wannan jika fi maqami sai ya yi alwala ya salla abu umama ya ji ladan ladan yayi yawa ya ji garaba ta yawa ya ji lagwajar ta yawa ta yi girma wanda malaman mu na hadisi daga cikin alamomin da suke ambata da gane hadisin ƙarya shine hadisi ya zo ya faɗi wani ɗan alhakin aiki da bawa zai yi amma sai a ji an kumbura ladan shi wannan ka'idar manya-manyan malaman hadisi sun ambaci haka kama limam ibn qayyim a cikin al-balagh al-munif fi sahih wa dha'if haka malaman da suka biyo bayansa, sa a littafansu sun ambaci wannan ka'ida to abu umamata al-bahili radiyallahu anhu sai ya ji abin ya masa girma amma alwala ba karamin abu bane sannan sallah ma ba kamar a ba ce sallah da alwala sun cancanta su samu wannan falala wanda ya yi su kuma ji sharaɗin a ƙarshe aka ce wa farraga kalbahu lillah man yastati'u zalik ya zama lokacin da za ka yi sallah ka cire komai a zuciya in ba Allah ka ba Allah maɗaukacin sarki kawai ka zama kamar yadda da hikima yake cewa hawa ha. قبل أن أعرف الهوى فصادف فقلبا فارغا فتمكن يتشي سنت يا شغزوشي يا زونا دعما كافن سنت يزوشي غزوشي كفاف هم يأكسن زوشي صدق فصاد قلبا فارغا فتمكن صدق سويا يتا تتداتي من وجن جماع قومي قلت تسامو جن زماع شاك أنا تيوا باوشي نتوا شاروري زوما تنبا شاري وشارغيني Ko da ya ce masa haka faƙala sai ya ce ya aba umamata ya kai abu umama da kadirar ne Ya ce ba ka ganin tsufana a lokacin ana ba da labari a murmuna abata shekarun shi wajen tamanin da wani abu a daidai wannan lokacin yake faɗin wannan hadisi wa raƙa azumi sannan kuma ba ka ganin kasusuwa na sun yi laushi ba ni da wani ƙarfi yanzu wa tara ba ajali sannan yanzu ba abinda suke tunani illa mutuwa mutuwa ta ta kusa wa ma bi min hajatin an akziba ala Allah azza wa jalla wa ala rasulih wace bukata nake da ita a yanzu in yi ma Allah ƙarya ko manzansa ai masu yi a lokacin da suke suna yi ne saboda su samu daraja ko su samu kuɗi والواضعون بعضهم ليفسدا dadi وبعض النصر رأي قسد كذا تخسبا وبعض أن روى للأمراء ما يوافق الهوى kaga wa babu qad rawayil al-umara ma yuwafiqu al-hawa mutumin da zai kirkira hadisan ƙarya ya ce manzon sama ya ce zai yi masarakuna ko ya gabanni zai ne domin ya samu daraja a wajen su ɗayan ya shiga ya ga al-mahdi al-abbasi yana wasa da tantabaru shi mutum ne san wasa da tantabaru kawai sai ya sa a kawo mashi tantabaru farare kawai a rika tayar da su a fara shi shi ma ya wurga su sama suna dawowa wanda tsanin malamin da ya shiga fada kawai shi kenan sai ya sai ya ɗauko hadisin da ke cewa babu wasa la lahwa illa fi salatin sai ce la lahwa illa fi arba'in manzo sun ya ce ba wasan da ya halatta sai abu uku khuffin khuffin aw hafirin aw nasli wasa da ya halatta yi uku ne khuffi ya halatta yi wasan hawan raƙumi a hau raƙumi a yi tsere a sa ma gasa saboda yana ɗaya daga cin abin da ke ba mutum tirenin ya ba shi karsashi a jikinsa ya sa jinin shi ya tsinke ya zama ba zai zama lakwab ba kullum zai zama jinin shi a motsi yake sau daga idan wani abu ya taso na a gudu ko a nuna bajinta ko jarumtaka to ba zai faɗi ba shi ne huf au hafir ko kuma doki doki ya halatta a gatar doki a hau doki a tsere kuma a sa gata au nasu sannan ya halatta a wasan koyon harbi nasu nan eh, ana nufin kibau kage yanzu kama a ce bindiga kenan in wanda sojoji suke yi ya halatta a yi na tirenin da in wanda 'yan sanda suke yi ya halatta a musulunci domin wannan yana ba su sanin yadda ake yaki to wannan shaidanin kawai sai ya kara sai ya ce ne sai ce auju aujina aujina ko kuma abu mai fikiti haɗinsa aujina haga ya yi ƙarya na kai na jana da fata kage kariya sun suka sarki almahadi ya ce ya fahimci kariya yake ya ce duk a kama tantabarin a yanka su ya ce saboda ni za a ma Allah su sama kariya shugaba ne mai tsoron Allah ya ce a kai ne dan ni za a ma sama kariya ya ce a kama duk tantabarin a yanka su sannan kuma ya ce a zana shi wannan makaryacin ne ma Allah su sama kariya a mashi hula ne kaga makin ya samu ya samu ya samu abin da zai sa aljihunsa to kaga zai tafi ya je jinya Allah kalla dan faffasa mishi jiki to shine yace wace bukata nake da ita imam manzo Allah sama ƙarya law lam asma'ahu min rasul sama illa marratan aw marratayn aw thalatha yace wallahi ko da ban ji ban ji wannan abin so daya ko so biyu ko so uku ba laqad sami'tuhu sab'a marrati aw akthara min zalik ya ce sai da na ji manzon sama ya faɗi wannan fiye da so bakwai na haddace ya faɗi wannan falalar ta alwala da kuma sallah sau daga yan uwa alwala ba a bar wasa ba ce ba a ba ba ce da ya kamata musulmi ya saka ci da ita shi yasa ake buƙatar musulmi ya zama ko da yaushe yana yin alwala ko da ba ma sallah zai yi ba ya yi alwala yana cin abin da ake buƙata sannan kuma duk lokacin da hadatta wudu'an to bari an tuhdisa lillahi salatan ana buƙatar duk lokacin da kuma kai alwala to kuma kai sallah kai sallah ina cin abin da ya jawo sahabi bambanta ba abu hurairah radiyallahu anhu manzo sai ce ya ga gidan shi a aljanna ya ce shi duk lokacin da ya alwala to sai ya raka biyu in ne ba auqatin nahyi ba ba lokutan da aka hana sallah ba da ya jaddada alwala to zai yi sallah a biyu kage yadda bayin Allah madaukakin sarki suke kokarin bauta Allah Allah ya taimake mu Allah ya ba mu ikon koyi da waɗannan bayi nasa masu daraja wa sallallahu wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi